This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Asabar dinnan kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyo da dama irin su amfani da fara'a da sarauniya da dalo da niya a birnin Kwani a kwamfuta kuma a hasu.com ko sashen hasu.com. da Allah zai sa jama'an mu su gane da musulmi da kristan abu zai same ka ka kira kuwar. jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan lokaci ne ne ali mustafan sakwato ta da usman ahmed kabara a nan ɗakinmu na watsa muku shirye-shirye da ke birnin washington dc muna fatar kuna nan kalau kamar da muke bari mu sha kanin labarai tukuna. an hallaka ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen syria a wani harin da aka kai ta sama a kusa da damascus babban birnin ƙasar kakakin rundunar sojojin iraki ya ce sojojin sun daɗa kutsawa cikin birnin ramadi a fafatawa da suke na ƙoƙarin sake kwace ikon birnin daga ƙungiyar isis ma'aikatar harkokin wajen kasar sin ta faɗa a yau cewa 'yar jaridar nan faranshiya usula gauthier ta bar ƙasar cikin gaggawa domin ana zarginta da goyon bayan ta'addanci to kanin kenan bayan kun gama shan su baki daya za ku ji yadda musulmi da kiristan najeriya suka molewa zuwan maulidi da kirsimeti a lokaci guda suka yi cuɗanya da Allah zai sa jama'an mu su gane da musulmi da kristan abu zai same ka ka kira kowa da kowa a haɗu don a ba juna shawara a haɗu don kwanzumunci to da mun samu ladan junanmu. haka ne sannan bayan wannan ni da ina magana akan kowa ba ina magana ni kaina a Attahir Bafara wallahi tallahi billahi ba wani kuɗi a tsakana tsakana da Disambar Sarki. Allah kuma shi ya sani. To kuma yau za ku sani domin za ku ji tsohon gwamnan jihar Sokoto zai zo da bayani game da kamun da aka yi mishi da zarge-zargen da ake mishi masu alaka da shi samba da suki da ma bashir guda da dai sauransu ko muna da shirin amsoshin tambayoyinku amma duka sai bayan usman ya gama ba ku labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. An hallaka ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya a wani harin da aka kai ta sama kusa da Damascus babban birnin ƙasar. dakarun ƙasar sun ce su ne da alhakin kai wannan hari ta sama a jiya juma'a wanda ya kashe zaharan alaush wanda ya assasa sojojin yakin sa kan nan da aka fi sani da army of islam sannan harin ya hallaka har da wasu da dama daga shugabannin ƙungiyar. wata kungiyar sa ido a rikicin siriya da kuma rajin kare 'yancin bil'adama da ke da matsuguni a birtaniya ta ce harin saman ya dira a shal kwatar mayakan na army of islam a garin otaya da ke kusa da babban birnin na siriya ya kuma kashe da dama daga shugabannin kungiyar ciki har da shi laush a cikin eh, wanda haɗe da wasu dakarun kungiyar tuni dai har kungiyar ta maye gurbin alaush da wani dakarin mai suna sm el wanda aka fi sani da abu hamam Kakakin rundunar sojojin Iraki ya ce sojojin sun dada kutsawa cikin kasar inda suke yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS a su na kwatar garin Ramadi inda shine inda 'yan ƙungiyar suka rike a matsayin birnin da suke iko da shi tun watanni bakwai da suka wuce. Dakarun dai sun mai da hankali ne akan ƙwace ginin gwamnati wanda hakan ne zai ba su damar fin karfin 'yan ta'addar sannan ya ba wa rundunar dama da iko da garin wanda shine babban birni a lardin ambar sai dai an bibbinne nakiyoyi a kewayen gidan gwamnatin wanda kakakin sojin ya ce sun yi amfani da hare-hare ta sama wajen tarwatsa waɗannan binnannun bamabamai ya kara da cewa waɗannan bamabamai sun so su yi illa amma sun ci ƙarfinsu inda ya ce suna tsakaninsu da 'yan mitoci ne kaɗan amma kuma kakakin ya yarda ya faɗi adadin da yake ganin za su ɗauka na kwanakin ƙwace birnin aƙalla dai an tabbatar da ce cewa sun kutsa kuma akwai masu yatsa tsatsauran ra'ayi a cikin garin akalla guda ɗari. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ma'aikatar harkokin wajen kasar sun ta faɗa a yau asabar cewa 'yar jaridar nan bafaranshiya usula garcia ta bar kasar bisa zargin mara wa ta'addanci baya usula dai ita ce wakilar mujallar la ops magazine a kasar china dai ta ce in har garcia tana son ta ci gaba da zama a kasar to dole sai ta janye labarin da ta yi wanda ta ce ta buga a jaridar su da take wakilta wanda kuma ita ta ce a shirye take tabbar kasar da ta janye labarin an dai buga labarin labarin ne a watan da ya gabata labarin da ke cewa kasar ta sun ta yi amfani da damar harin da aka kai kasar faransa kwanan nan a matsayin wata hujjar cewa wannan ne silar rikicin da aka samu a tsakaninsu da musulmin wiga a arewa maso gabashin china wanda kasar ta ce ya bata sunanta kuma har ma jaridun kasar sun buga labarin da suka yi allah wadai da wannan labari. Ƙasar Sabiya ta kame mutane 79 a ɗaya daga cikin manyan yunkurin ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa kawo yanzu. Ministan harkokin cikin gidan Ƙasar, Stefanovic ya bayyana cewa a yau Asabar an yi kaman ciki har da ministan harkokin waje wanda aka hada tsohon ministan kasar wanda kuma ya hada da manyan jami'an gwamnati akwai tsofaffin ma'aikata da suke aiki da kuma wanda suke ciki yanzu wanda a ciki har da wasu wanda suka rike mukamin magajin gari da ma wasu shugabannin kamfanonin kasuwanci ya dai bayyana haka ne amma ya ki bayyana sunan ministan inda kafar watsa labaran ita sabiya ta faɗa tsohon ministan kasuwanci ne mai suna slobodan milosevic ministan dai na cikin gida ya ce jami'ai na 'yan sanda suna ci gaba da fafutukar neman wasu mutane guda biyar a alaka da cin hanci da rashawa domin tsabtace gwamnatin ta sabiya mutane da dama ne suka ɓace aka kuma ake kuma fargabar sun rasa rayukansu a wata zaizayar ƙasa da aka samu inda ƙasa ta zabtare kan jama'a har suka salwanta wanda wurin babban mahakar ma'adanai ne wanda ya hada da wasu fararen duwatsu da ake haƙa a ƙasar ana tsammanin mutane aƙalla ɗari suka mutu masu aikin ceto sun fara binciken gano ma'aikatan da suka rasa ransu ko kuma suka jikkata ƙasa haka kuma wanda wannan wuri shine babbar cibiyar ƙasar ta hakar ma'adanan na duwatsu har yanzu dai jami'ai sun ce ba su da adadin waɗanda suka mutu ko kuma suka jikkata wata ƙungiya global witness ta taba bincika cewa ana almubazzaranci da kuɗin shigar da ake samu daga waɗannan ma'adani na dutse wanda suka ce kuɗin da aka samu a shekarar 2014 kaɗai ya kai dala amurka miliyan ɗaya amma ƙasar ko kuma 'yan kasar ba su amfana ba. To a gaishe ka wasu san da aiki kuka je da labaran duniya daga Washington. Tuma da to nan da 'yan mintoci kaɗan za ku ji abin da tsohon gonar jihar sokoto a tahir bafara zai ci gaba da alaƙa da samba da suke amma tukuna bari mu gama da jin irin cuɗaya da ta gudana tsakanin musulmi da kiristoci jiya a kaduna yayin da bukukuwan maulud da na kirsimati suka kasance lokaci ɗaya A Kaduna an kafa tarihi domin kuwa ɗaruruwan musulmai ne suka halarci gidan Fasto Yohana buru na majami'ar wanzar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmi da Kirista da ke sabon tasha Kaduna domin taya shi murnar zagayowar ranar Kirsimeti. Alhaji Arigbabo shine shugaban Yarbawa mazauna arewacin Najeriya. Na farko zan nuna godiya ta wajen yan jaridu, na biyu zan nuna godiya ta wajen Pastor Yohana Buru wanda ya tara mu gaba daya da Kristoci da Musulmai da Pastoci da Limamai wanda suka taru a nan yau Allah ba mu saman lafiya da kwanci anka. Alhaji Ahmad Aliyu Idris cika sauran zazzau kuma hakimin unguwar Mu'azu Kaduna ya samu halartar taron. Wannan rana da yake ranar Kirsimeti ne kuma ga shi shi a matsayin shi na fasto ya ga ba waɗanda ya kamata ya gayyata sai mu a musulmai da sarakuna gaba ɗaya muka kokari muka zo gaskiya abubuwan da yake gudana a wannan gida da kuma wani taro da yake gudana abubuwa ne wanda ya nuna cewa abin da najeriya take bukata kenan da duniya baki ɗaya a haɗa kai duk da addinin da kake ka je kai addini ka gudanar da addinin ka yanda ya kamata yadda addinin ya koya maka don ita ce kadai babu addinin da ke nuna cewa ai kar kai hulɗa da wani duka addinan na namu musamman um, addinin musulunci da na kiristanci duka addini ne wanda yake son a zauna lafiya a haɗa kai al'umma da dama suka sami halartar wajen taron taya kiristocin zagayowar ranar kirsimeti ciki har da al'ummar jamhuriyar Nijar mazauna garin Kaduna tunana Galadima Mai mutumin Nijar ne mazamni Kaduna cewa zan nuna farin ciki na da sunana na galadima mai cilumkin da sunan dukkan 'yan Nijar da waɗanda suke nan da waɗanda suke waje a sunansu ina ma duka kristocin duniyan nan da na Najeriya da na Nijar barka da sallah muna taya su murna Allah ya bar mu tare sunana na Ujumar wanda ke kira masallaci yau na zo gidan Pasto Yohana don taya shi murna da zagayowar wannan rana wanda yake haɗa mu zumunci kuma da Allah zai sa jama'an mu su gane da musulmi da kristan abu zai same ka ka kira kowa da kowa a hadu don a ba juna shawara a hadan dankon zumunci to da mun samu ladan mu kuma da mun samu ci gaba hausa na cewa zaman lafiya ya fi zaman sarki gaba ɗaya ma ba dan sarkin ba to shi ya ce ne a zo a zauna zaman lafiya kuma a zumunci shi ma fasto yohana buru ya miƙa godiyarsa ga ɗaukacin musulmi da kiristocin da suka haɗu a gidansa domin taya shi murnar bikin kirismeti. na godewa 'yan 'yan uwana musulmai da suka zo taron kowane shekara na kira su don mu hada kanmu mu zauna lafiya na gode alshime da kowa gida lafiya Allah ya sa a gama boko inna na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi jiya da na Isa alaihi wasallam yau gama shi lafiya Allah kamana zaman lafiya Allah shi baya shugabannin mu zuciyar mulki na adalci ga dukan mu baya ga wannan taro pastor Yohana Buru da yan tawagarsa sun ci gaba da ziyartar gidajen musulmi a yau asabar domin ƙara danƙon zumunta tsakanin musulmi da kiristoci a jihar Kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna, Najeriya. To a gaishe ka Nasiru wakam na nawa tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir bafara ya karba ne daga wajen samba da suke da kuma bashiru guda jama'a ku gyara zama ku ji hira da yusuf harande na nan sashen wasan murya amurka yi mana da shi tsohon gwamnan na jihar sokoto kan abubuwan da ake zargin shi da aikatawa na farko da ina godiya da Allah da na samu kaina shi irin waɗannan abubuwa na canjin rayuwa ga duk musulmi suka zo gare shi kuma sun yi ban Allah Allah shi ne mai sakamako zuwa gaban da same shi kuma na ban Allah. Menene ah, abin da ake tuhumaka dangane da wannan tsarewa da aka yi maka? tuhuma ni dai kamar da aka sani an gayyace ni ya fita ta gayyace tun ba nan kuma ni alƙalin cewa zan zo in samu in shi kiransu idan na dawo na dawo kuma na an shi kiransu na je aka tambaye ni ko eh, gudu ya bani kuɗi na ce eh ya bani kuɗi mun kuma na ba ga wa'in nibba na kuɗi suna waɗanda aka ba a raba masa don kuɗin kantan siyasa ne to wannan shi ne kawai na sanar rubuta bayan wannan ba wani abin da aka tambaye ni aka tsare ni kusan sati biyu ko sati uku wannan na san abubuwa ne kamar da na gaya maka farko daga Allah suke eh, irin wannan abubuwa ni kai na ina na goyi bayan a yakin cin hanci a ƙasarmu Najeriya ina goyon bayan wannan abubuwan da ake Na goyi bayan Janar Buhari a tsaya in za a yi adalci abinci ko wata kayan dukiyar jama'a a je a yi mashi abin da ya kamata. Amma na abin da nika bibita in dai babu adalci to akwai haɗari ga abin da mutum ke yi. Ni da ina magana akan kowa ba ina magana ni kaina a tahar bafara ban iya cewa an kare ko abin da wani ya ban amma ni abin da na yi na san ko da wani ya zarge ni Allah nake neman shi shi wanke ni da abin da aka zarge ni gare shi in kuma na yi shi Allah zai tuna min asiri abin nan da nace kowa ya gani kuma kowa ya jiya To akwai raɗe-raɗin cewar akwai kuɗaɗe da ka karɓa a hannun samba da suki. Menene gaskiyar wannan magana tabbas ka karɓa wa'annan kuɗaɗe daga hannun shi ko kuwa? ai yanzu magana ko na ansa ko ba ansa ba ai da da kota sau tun da an je kotu in na ansa jama'a za su gani in ba ansa ba jama'a za su gani ni zai haɗa da wasu kuɗi wanda sama su zai ban kuɗi ni da su mutane sun mance ni kai na na taɓa gwamna har na bar dukiya an ban dukiya jama'a kuma ni bar wajen biliyan goma sha tun biliyan na biliyan tun da ana sai da na ci saboda haka amma tun da yanzu abin da ake zargi ai tun alhamdulillah tun da an je kotu sun san bayan kuɗi za a ji in sama babban kuɗi ba su za a ji. Ga 'yan Najeriya suna so su sani daga bakinka ba maganar sai an je kotu ba suna son su sani cewar ka karɓa wayannan kuɗi da ake zargi ko ko babu wannan magana ba gaskiya ba ne. Wallahi tallahi billahi ba wani kuɗi da a tsakana tsakana da Disambar sauki. Allah kuma shi ya sani kuma kamar da nice da nice Allah shi in nayi in na ɓoye mu kowa ban ɓoye mu Allah amma kuma Allah ya sani kuma na bari Allah shi zai wanke ni in ina dauɗa ta tabbata in ban dauɗa kuma zai wanke ni insha Allah. To baya ga wannan akwai magana cewar akwai waɗansu naira biliyan hudu da miliyan ɗari shida da aka baka wanda ake cewar an baka dan a raba ma malamai su yi addu'a jam'iyyar ku ta kai ga nasara shi ma wannan zargi ne ba wai gaskiya bane kenan ai kamar yace maka abubuwa ne wanda sun an ka je kotu wanda ya zargi ne zai je faɗi yadda abubuwan suke in kuma yana da makari ko kuma wanda ake zargi ya kare shi sai ya kare amma yanzu ban sa yi nisa in wata magana ga wadda magana wadda kotu a ka ce ka akwai kudade da ka karba a hannun yi guda so su wannan zaka iya kai mana bayani menene wa'annan kudade suka kunsa da har ya kai ga ya baka wa'annan kudade. ai kuɗin kamfen ne miliyan ɗari kuma da aka bani na haɗa wanda na ba kuma shi kuma ga waɗanda ya ba ba abu bane wanda aka ce ko wani ya ci abu ne na kuɗi ne aka ce na siyasa kuma da aka bani na haɗu ga wani ba saboda haka kuma shi kuma shi ma ba ci ya ci ba ya raba mu mutane kuma ba da hannu ya basu ba a aka kuma an aika ma kowa saboda ba da abu bane na koyo wanda ake son a yi magana a kai to yanzu za a iya ganin duk wa'innan wa'inda aka ba mu wa'innan kuɗaɗen suna nan a raye kuma suna nan a Najeriya ba wanda ya mutu kuma akawun ɗin da an kasa kowa kowa ranar kuma wanda an sa kuma sai an shi. In ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su a tahiru dalatu bafala tsohon gwamnan jihar sokoto nan muka saurari shi suna tattauna da yusuf harande kan zarge-zargen da ake mashi na almundahana to yanzu nan washington dc safiya ce fa karfe goma da minti goma na safe ga kalmasi garba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah menene karin magana, ina ta samo asali, shin bahaushe ne kawai ke yinta, me yasa ake yinta, shin karin magana za a iya kiranta a matsayin mace ko namiji, menene tasiri ko alfanun yinta. mai tambaya haruna muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a za a kuma ji kashi na biyu na ansar tambayar safara'u haƙilu kan ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar nijar To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar malama Safara'u Haƙilu wadda ke son sanin ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Nijar. Idan malamar na saurare, ga shehin malami kan tarihi Profesa Jibu Hammani na jami'ar Yamai jamhuriyar Nijar zai ci gaba da baki ansa. To, Profesor, kamar yanzu ita wannan sarauniya da aka taɓa yi a Nijar wadda ka ce ta ƙasar Arewa kenan dogon dutse ko? Mm. Shin menene abin da za a iya cewa ta gwada a matsayin jarumta a zamaninta? A'a, ba a iya ce zamaninta don sarakuna ne. sarakuna wannan diba yakin da ake faɗi da ta yi ita Saroniya da eh, turawa da suka shigo yakin da ta yi a cikin ƙarshen ƙarni na goma sha tara ne ka gani ko ƙarshen ƙarni kenan an yi shekara ɗaruruwa kamin tana suna sarauta kamin wannan abu ya faru Ka gani kenan kuma lokacin da aka yi wannan yaƙi ai ba ita ce ke da sarauta ba ana kiranta sarauniya amma eh, ƙarfinta ya koma wajen tsafi amma eh, sarkin ƙasar sarkin mm, ce na arawa ne sarkin arewa shi ne sarki lokacin da suka zo to amma duk da haka nan sarki shi bai yaƙi ba kauce mana saruwe ya tafi wani wuri ba don ya san ƙarhinsu suna da bindigogi su kuma baya da to amma ita da ɗan gungun mutane na tare da ita sai ta shirya yaƙi ita ce ta yi yaƙi da turawa ta ba da kyar da dubara masu kusame ta saboda bambarawan da ke abun nan da ke tare da su eh, an ce musu za ta mai da su rai <coughs> <coughs> wanda ta gani ya kuma beri to suna tsoronta kwarai to lokacin sai da suka abin da yasa sai suka shiga cikin wani gumbi da sun ka shiga cikin wani gumbi sai sai nasaru suka ga bambara na tsoro kwarai ba su iya su shiga sai suka samu wata dubara sai suka samu gumbin wuta inda wancan suka boye to ita saroniya margu ita a ƙasar arewa ita ce ta yi yaƙi to ka gani kila ma <laughs> ya kamata ma lokacin na a maida mata sarauta ta tun da shi sarkin arewa bai yaƙi ba ita ce ta yaƙi to akwai wata alaƙa ne tsakanin ita sarauniyar ta ƙasar arewa da kuma waccan sarauniya ta daura a lokacin nan ai ba a zancen sarauniya eh, daura abinda eh, sarakunan daura na mata tun lokacin Eh, tun lokacin bagauda lokacin da bagauda ke kano a lokacin nan lokacin nan ma yi sarauta ta kumce musu kenan yau da shekara dubu biyu no shekara dubu yau yau da shekara dubu don saboda shi Bagauda cikin karni na goma ne to yau da shekara dubu kasan abin eh, sarauta ta tafi hannunsu kenan babu alaka sai dai kwanan baya an tado wannan zancen don saboda lalle abun mai ban mamaki shine cewa su sun ce asalinsu daga daura suke kuma duk cikin ƙasar da ake hausa su nan kaɗai ne ake da sarauniya um, um, uh, mai iko mai suna sarauniya mai iko kuma na sarauta nan ne kawai mutanen abin nan cikin guba nan ne kawai aka, aka samu ko ina ka duba cikin hausa baka ganin kana samun wata zaruma wata amma sarauta daga daura sai arewa kwanan baya sarakunan daura wani ko sarkin daura ne ina tsammani lokacin nan bayan nan ne ya zo nan kenan lalle 'yan uwan mutanen daura ne su gubawa in ka duba su ma ya kusa abin nan don saboda ni ina tsammanin eh, abin nan arawa ma sun ɗauki eh, su ma daga gubawa ne da gubawa da aradu ɗaya ne ɗan mace ne da namiji a takaice dai ita wannan sarauniya ita kaɗai ce sarauniyar da aka taɓa yi a tarihin nijar ita kaɗai ce ga sani na wadda aka taɓa yi a tarihin Nijar sarauniya eh, a fa'inci ma'anar sarauniya ma'anar sarauniya ma'anar sarki shi ne mutum wanda ke da jama'a bayan shi cikin ƙasa sananniya wanda kowa ya tabbata shi ne shugaba wanda kuma iya ba da umarni tilas a biya don umarnin shi doka ce to dan ne shi ne sarki sai kuma ansar tambayar malam haruna muhammad game da karin magana idan malamin na saurari to ga ƙwararre kan harsunan sadarwa Profesa abdallah uba adamu na jami'ar ado bayero ta kano najeriya zai baka ansa ba bahaushe ne kadai ke karin magana ba kusan kowace kabila ta duniya tana karin magana daga turawa har bakaken fata har mutanen asiya kowa na yin karin magana abin da yasa ake yin karin magana saboda ita ce falsafa ta mutane a inda babu wani rubutaccen tarihin jama'a to karin magana su shine tarihin shine yake nuna rayuwarsu yake nuna yadda suke tafiya da rayuwarsu misali girkawa ai suna da rubutaccen tarihin rayuwarsu kuma suna da falsafa rubutacciya wacce muka gada kaka da kakanni hmm. to kaga sani wannan su basu dogara akan karin magana saboda a fitar da wani abu na rayuwarsu hmm. amma inda babu rubutu ko kuma inda babu wani aganannen rubutu game da wata al'umma karin magana ita ce hanyar da aka fi sani na wajen tabbatar da isar da sako a wannan al'ummar da kuma yadda falsafa wato tsarin rayuwa da tarihi da addini da fahimta na yau da kullum nau'in na mutanen yake hmm. cikin karin magana su yake wato abin da za a kirawo philosophy su. Oh. To ya ce ina ta samu asali ko ina ya samu asali? Ba wanda zai ce da kai ga inda karin magana ya samu asali kowa ya gaya maka haka ƙarya yake. Oh. Saboda ai ba za ka iya cewa ga lokacin da mutane suka fara magana ba. Abin da kawai za ka iya cewa shi ne mutane a hankali a hankali suna kallon abubuwa na rayuwa na yau da kullum. To wannan abubuwan su ne suke da sarrafa su zama musu karin magana su misali kamar ka ce komai tsawon dare gari zai waye ko ai komai nisan dare eh, komai tsawon dare ko kuma komai nisan dare gari zai waye to abu ne wanda yake ana yin amfani da irin wannan karin magana saboda a kwantar da hankalin mutum akan wayansu abuwa da suke damunsa oh. saboda haka ba wani wani da ce da kai ai rana kaza aka fara karin magana ko kuma ga shekara da aka fara karin magana kowane dan adam yana fito da karin magana bisa daidai da lokacin da ya samu kanshi da kuma irin abubuwan da ya fuskanta a wannan lokacin shi ne sai a fitar da wannan karin magana wato gajerar jumla wacce za ta nuna halin da aka shiga ko kuma ta adana halin da ake a da ko kuma ta nuna wani basira na fahimta na mutane mm. wanda yake idan da jama'a za su zauna su amfani da karin maganan nan to za a yi amfani da su wurare da yawa wajen misali koyawa yara mm. kamar mu lokacin da muke koyar da kimiyya muna amfani da karin magana wajen nuna wa yara yadda bahaushe ya fahimci kimiyya yawa ke komai tsawon nisan jifa kasa mm. zai dawo yawa profesa mm, ko da yake ka ansa yana cewa shin bahaushe ne kawai ke yi na sauran kabilu ma na duniya da suna yi har turawa ma da suna yi mm. sannan ya ce me yasa yake yin ta ko ake yin ta kamar da na gaya maka ana yin ta ne saboda a nuna wani falsafa na rayuwa ko kuma a kwantarwa da mutum hankalinsa game da wayansu abubuwa da suka faruwa wani lokaci ma kawai ana yi nema dai dan dan dan nishadantarwa ko ban dariya haka kamar a ce up amma fa da wahala gurguwa da auren nesa to hmm. irin wannan ana zamanin wato mace ne ce ba ta da kafa ba za ta iya dogon aure ba saboda tana eh, nisa ba saboda tana son ta dawo gida hmm. to amma kuma yanzu irin wannan karin maganar ma ya tashi daga aiki saboda ai ga mota da ne da babu mota a kasa ake tafiya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Jibu Hammani na jami'ar Yamai jamhuriyar Nijar da Profesa Abdallah Uba Adamu na jami'ar Ado Bayero ta Kano waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lafiya. to ibrahim ka ci bashi za mu jira kayan yin allah kan makon gobe ka kawo mana sabon shiri bari mai da kurin usman ya baku labarin matakaici sannunku da aiki an hallaka ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen syria a wani harin da aka kai ta sama kusa da damascus babban birnin ƙasar dakarun ƙasar sun ce su ne da alhakin kai wannan hari na jiya juma'a kakakin rundunar sojojin iraki ya ce sojojin sun daɗa kutsawa cikin tsakiyar birnin ramadi a fafatawar da suke a su na sake kwato ikon garin daga hannun 'yan ƙungiyar isis bayan da suka rasa ikonsa a watanni bakwai da suka wuce ma'aikatar harkokin wajen kasar sin ta ce a yau asabar yar jaridar nan faranshiya usula gauthier ta bar kasar bisa zargin marawa ta'addanci baya usula dai ita ce wakiliyar wata mujalla da ake kira la ops magazine a kasar Kasar Sabiya ta kame mutane 79 a ɗaya daga cikin manyan yunkurin kasar na yaki da cin hanci da rashawa kawo yanzu. Ministan harkokin cikin gidan kasar Stefanovic shine ya bayyana haka a yau Asabar cewa kaman har da wani tsohon ministan kasar da wasu manyan jami'an gwamnati. mutane da dama ne suka ɓace ake kuma fargabar sun rasa ransu bayan wata zaftarewar ƙasa da aka samu a wani babban yankin haƙar duwatsu na arewacin myanmar inda akalla mutane 100 suka mutu a makamancin wannan hatsari da ya taɓa faruwa a watan da ya gabata masu aikin ceto sun ce sun fara binciko mutanen da abin ya ritsa da su a zaizayar ƙasar inda kuma abin ya faru a garin hapkant da ke jihar kachin inda kuma wannan cibiya na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da ake haƙar ma'adanan da suka haɗa da irin waɗannan duwatsu har yanzu dai jami'ai sun ce ba su da iyakar ko kuma adadin waɗanda suka rasa ransu ko kuma waɗanda suka jikkata wata ƙungiya da ake kira global witness ta taɓa tabbatar da cewa ana albazaranci da kuɗin shigar irin wannan ma'adani to ga gaishe ka mala usman to jama'a abinda ya sauka kenan nan zamu muku abinda yarba ke cewa oda abu sai da karfe tara da rabi na dare yau muna fatan da muku da wani sabon shiri wanda zai hada da shirin ibrahim ka almasi garba na mutattauna yanzu ka madadin dukkan ma a sashen wasu mura amurka musamman shi malam usman da ya ta ni aikin da na gabatar muku da shirin nan yanzu kuma allah da mu dawo tare da shi an jima da kuma mai bada da umarni kalab da injiniyoyinmu ali mustafa sakwata ne sai an jima This program has come to you from the Voice of America, Washington.